أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على وافي إقباله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من من gode وعلى Allah madaukakin sarki wadda cikin ساء ya يا mu rayayyu wannan من البركه في غباء cikin karatun littafin قطف الجنى الداني شرحنا مقدمة نرسالة ابن عبد الزيد القيرواني وفاتا الله ملو كشين سمسي ومنا جاغورا منا كان مسألة نقومة وأن مال من يكي قوله يضل من يشاء فيقبله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد كما منكر أنت بدأت شره وانت ما لن يكاو دليلي أتم جنة ابن أبي زيد يقوم تيوا شريعة نو إبيوني أقول شريعة نا الدلالة والإرشاد أقول شريعة نا التوفيق ف... منتهى عندما لا وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب يتي ما لنم شيخ محمد الأمين الشنقيطي أسكن ساعة دفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن fi surati a lokacin da yake yin tafsirin surati shams ya kawo hikaya kai ne wasu labarai guda biyu yuwaddihani fasada mazhabin mu'tazila wanda yake bayyana ɓacin mazhaba na mu'tazilawa a wajen babi alqada wal qadar wajen babi wato na kaddara cewa abin da suka tafi a kai yake ولما تناظر أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي لو دا أبو إسحاق يي مناظرة يي تتساوى tsakanin shi da abdul-jabbar al-mu'tazili shi abdul ya ce subhana man tanazza anil fahsha sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tsarkaku wanda ya tsarkake daga alfasha wa qasduhu da nufin aka أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله abin da yake nufi da wannan addu'an da ya yi cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tsarkaka daga alfasha shi ne cewa shi sabo kamar sata ko zina wannan ya faru ne da son bawa ba tare da Allah ya so ba لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح domin Allah madaukakin sarki yana da girma yana da ɗaukaka a ce yana son abin da ba kyau fi za'amihim a tunaninsu قال أبو إسحاق sai abu ishaq ya ba shi amsa cewa كلمة كلمة حق أريد بها باطل كلمة كينا gaskiya amma an kawo shi ne da manufan wanda ba gaskiya ba yawan lokaci wani yana iya ya faɗi kalima na gaskiya amma manufansa da wannan kalma ba gaskiya ba ne yana so ya tabbatar da mummunan manufansa ne في أبو إسحاق كلمة كلمة حق أريد بها باطل كلمة قسيا أما كما منفع وندعك نفي دشي بعد قسيا ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ليش أنت مسك سوى تركيا ثبتا قوبنجي زندا babu abin da ke faruwa a cikin mulkin sai abin da ya so so wannan ya ture magana abu jabbar wanda ya tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tsarkaka daga alfasha wannan kalma gaskiya ne allah ya tsarkaka ga alfasha amma kuma abin da yake nufi da shi ba gaskiyan ba ne abin da yake nufi shi ne cewa wanda bai so bawansa ya aikata alfasha ba ko da ya yi ya yi don kansa ne don son ne wanda kuwa yana nuna cewa abu na iya faruwa a karkashin mulkin Allah ba tare da Allah ya so ba manansa kenan sai shi ya ce a'a sarki ya tabbata ga ubangijin da babu abin da zai faru a karkashin mulkinsa sai abin da ya so فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبه عليه يا عبد الجبار يكي كان غني شي زي الشي الفاشاء كما يسوء sa'annan kuma yi maka ukuba idan ya yi tun da ba zai faru ba sai da sonsa shi bawan da ya yi ɗin zai ce Allah ne ya so to akan me kuma zai zo masa hukuba sai abu ishaq yake masa a taraka taf'aluhu jabaron alai sai kana ganin cewa yin da yi din nan ka yi shi da ƙarfinka ne da kuma tilas akan Allah maɗaukacin sarki ko ya so ko ya shi a an rabb wa huwa al sai ne ubangiji shi ne bawa wanda za ka iya ka yi abin da ka so ko da shi baya so Allah shi ne ba za ka iya ka yi abin da kake so ba ba tare da Allah ya so ba قال عبد الجبار عبد الجبار يتي أرأيت إن دعاني إلى إلى الهدى وقضى علي بالردى ne kake ganin idan ya kira ni zuwa ga sannan kuma ya hukunta ya kaddara a kai na cewa ni ɗan wuta ne ɗan ɓata. a tarawo ahsana ilayya am asa tana gani ya kyautata mu ko ya muzanta mu idan Allah shi ke kaddarawa ya kira ni kuma zuwa shirya kuma ya yadda in yi wadda ba shiryan ba shirin ya kyautata mun kenan ko kuwa ya muzanta mu sai abu isa ce ce in kana a mana'aka minhu mulkan laka faɗi a sa'a. in dai abin da Allah ya hana kan nan mulkin ka ne to wannan ya wuce iyaka ba daman shi ne, bai kamata yi aka ba idan abin da Allah ya hana kan nan mulkin ka ne ba nashi ba to bai kamata ya yi maka haka ba wa in kana lahu amma idan ya kasance nashi ne fa in a'taka fa idan ya baka ya baka ne don falala kyauta ne ya baka wa in mana'aka fa adl idan ya hana ka to adalci domin nashi duk idan mun yadda da cewa duk abin da ke duniya gaba ɗaya na Allah ne duk wani abu wanda mutum yana iya gani to na Allah ne babu abin da ba na Allah ba masu karamin kwakwalwa suna iya su yi tunani sai ce so mota fa Allah ne yi da me aka yi mota karafunan da aka yi mota din nawa na Allah to komai na Allah to idan kuwa Allah shi ne mai komai to yana da dama ya hana ka yana da dama ya umarce ka idan ya baka to na shi ne fanana ne kawai ya baka idan yana hana ka dama na shi ne wannan shi ne adalci tun da ba ka da komai ba ka mallaki komai ba ashe kenan ba su da wani ta cewa wanda ya nuna cewa duk wani abin da ka yi mai kyau ne ko mara kyau da zai taba yiwu ba ba tare da Allah ya so ba domin cikin mulkin ka ne babu abin da ke faruwa mummuna ne ko kyakkyawa ne a karkashin mulkin Allah sai idan Allah ya so فهبت فبهت عبد الجبار في عبد الجبار يوم ايه بيئي خد إيه القومبة وقال الحاضرون وين ده تكي يقولون سكتي والله ما لهذا جواب وانا مباشي ده امسا كما هذا هو يتاكي زو هذا المثال الذي يكي وجاء عربي الى عم ابن عبيد ولما لا رب خويه ya zo wajen wani amru ibn ubay shi ma mu'tazila ne yana da wannan ra'ayin cewa babu kaddara mutum ne yake yin aikinsa ko da Allah bai so ba sai zo ce maka shi balarabe ya ce wa wannan mu'tazila ud'u la'ali an rudda alayya himaran surikhat minni ka roka mun Allah ya maida min jakin da aka sace daga wurina an sata min jaki ka roka min Allah Allah ya mai damun wannan jakin sai shi wannan mu'tazili domin yayi izgili da wannan addu'ar da ya nemi a wurin shi sai ya ce Allahumma ya kai ubangiji inna imaratahu suriqat jakinsa an sace walam turid sarqaha kuma ba wai kai kaso a sace ka ba ya ubangiji an sace masa abin nan jaki kuma kai Allah ba kaso a sace masa ba fardudha alai don aka ka maida masa shi sai balare ce ya hada ya kai wannan kuffa anni du'a al khabir wani irin addu'a ne wannan mummuna ka da wannan addu'ar ka mummuna da ne in na suriqa wa lam yurid idan an kace shi kuma Allah bai nufa ba bai yadda a kace shi ba faqad yuridu ha wala turad kenan yana iya yi nufa a mayar kuma ba za a mai ba tun da ba shi ya so ta ta ba don akan nan ma ana iya ba mayar ba kuma yana so a mayar domin ya riga ya mai da Allah za shi da wani iko a kan mulkin sa to balarabin kauye ya fahimci zance fiye da shi yana nuna masa wannan mummunan magana ya yi idan ya ce za a saki rakumi kuma ubangiji bai san an tata ba kuma bai ma so a tata ba Wallahu والله أعلم ابن ya ce يقول rusul الرسل li لإقامة hujjati عليهم wanda ya aiki manzanni zuwa gare su domin ya sai da hujja a kansu ya aiki manzanni zuwa gawa mutane da aljannu domin ya sai da hujja a kan su mutane da aljannu kar ya kasance suna da wata hujja a ranar tashin kiyama cewa ya ubangiji ne sa baka aika mana manzo ba so ya aika manzanni domin ya tsaye da hujja a kan mutane da aljannu a ranar tashin kiyama to wannan magana malam mai shari yake matsalan da yake karkashinta na farko ne, ni'amillahi ala ibadi girman a wato ni'iman Allah kan bayinsa yana da girma daga cikin mafi girman ni'ima din an arsala ilaihim rusula shi ne manzanni wanda ya aika gare su wa anzala kutuba da kuma littattafai wanda ya saukar musu ga manzo ga littafi domin su dinga shiryu da shi لهدايتهم إلى صراط المستقيم domin ya shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim domin ya da su daga duhu na jahilci zuwa ga aske na imani da izinin Allah wa iqamatil hujjati alaihim da kuma sai da hujja a kansu to wannan shine mafi girman ni'ima wanda Allah madaukakin sarki wa mutane da aljannu aiko da manzo da kuma saukar da littafi قال الله عز وجل Allah من وكشف يتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت للي منتادا دقا تكن الأمة منزو سوى سبوتا وألا سنسنتي أبين دعكي بوتا دا وقال الله عز وجل ألا مدوك تنسنتي يتيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون باب wani manzo wanda muka taba aika gabaninka sai mun masa wahayin cewa ya daya wa mutane cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah don aka ku bauta masa wanda ya nuna cewa aikin manzanni ne kiran mutane zuwa ga bautan Allah to wanda bai zo ya yi ba zai zargi wa zai zargi kanka Allah ya riga ya tsaye da hujja a kanka kenan domin ba shi da abin da zai iya kare kanka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce rusulan mubashirin wa mundirin ya kuna للناس على الله hujjatun ba'da rusul Allah ya aiko da manzanni masu bishara ga wayanda suka yi imani suka yi biyayya da Allah masu gargadi ga wayanda suka kin imani suka saba wa Allah لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل domin kar ya kasance mutane suna da hujja akan Allah bayan manzanni shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya aike su suna bishara suna gargadi kar a zo ranar tashin kiyama mutum ya ce ai shi bai san komai ba babu wani manzo wanda aka tura mishi ba wanda ya gargade shi ko ya bashi bishara وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير Allah ya ce babu wani al'umma face sai ya kasance akwai mai gargari a cikinsu yana kiran mutane yana kuma tsorotar da su a gabar Allah وقال وكم أرسلنا من نبي في الأولين Allah ya ce nawa yawa wanda muka aika na annabawa cikin mutanen farko annabawa da yawa Allah ya aike su zuwa ga mutanen farko na farko kenan mas'ala ta biyu al-imanu bil rusul min usulil iman yin imani da manzannin Allah yana daga cikin asalin imani yana daga cikin shika-shikan imani ko kuwa ginshikin imani wa kaza al-imanu bil kutub hakan nan ma yin imani da littattafan Allah shi ma yana daga cikin ginshikin imani idan mutum bai imani da dukkan manzanni ba ga mumini ba ne wanda ya imani da dukkan littattafin Allah sai guda ɗaya ba mumini ba ne dole ka yi imani da wayannan littattafai a jumlance wa qala وقال azza wa وجل ألا من أوكتين سرجيكي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين Allah maɗaukacin sarki yake ba birri ba ne, birri shi ne dukkan wani abu wanda ya akwai bin Allah a ciki shi ne birri. Duk wani abin da za ka yi akwai bin Allah a ciki shi ne albirri. dukkan alkhairi gaba ɗaya suna nan a karkashin albir to Allah madaukakin karshe ce wannan birri din ba wai fuskantar ku zuwa ga mafitar rana ko mafaɗanta ba ba wannan shine imani ba ولكن البر من آمن بالله واليوم Sai dai بري shi ne wanda ya imani da Allah da ranar karshe wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyyi ya imani da mala'iku ya imani da littafin Allah ya imani da annabawan Allah so mutum da zai iya kasance musulmi ba ba tare da ya imani da littattafan Allah da kuma annabawansa ba kuma Allah ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هل يتي منذو صلى الله عليه وسلم يا إيماني دا أبين دا أكا سوكر متى دا غوجن أبنج جنسا أكا نمم ومني وندسك إيماني بشي su ma sun imani da wannan abin da aka saukar mata Kullum amana billah dukkansu sun imani da Allah wa mala'ikatihi sun imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun imani da littattafan Allah wa rusulihi sun imani da manzannin Allah la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa wannan dalili ne wanda yake nuna cewa ba za ka yi imani da wasu ba ka wa wasu wanda ya kafirce da ɗaya cikinsu ya kafirce da duka gaba ɗaya mana ya ce wa ƙona ta'ala Allah madaukacin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هل يتياقوا ce بعد ku wanda kuka ba da gaskiya an kira su wayanda suka ba da gaskiya da Allah allazina amanu sannan kuma aka yi umarnin cewa su yi imani da Allah wa rusuli su yi imani da manzanninsa da kuma littattafansa allazi nazzala ala rasuli wanda aka saukar wa manzonsa shine alqur'ani wal kitabi alladhi anzala min da kuma ku yi imani da littattafan da aka saukar kafin saukar ƙwa'ani. waman ya billahi wa mala'ikatihi wanda ya kafurce da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi wa rusule da littattafansa da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar karshe faqad dalla dalalan ba'ida wannan yi bata bata mai nisa wa'annan duka suna nuna wajibcin yin imani da manzanni da kuma wajibcin yin imani da littattafan Allah وفي حديث جبريل المشهور أنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أتكين حديث نو شهرين na mala'ika jibril wanda ya zo ziyara wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da ya tambaya game da imani annabi ya ba shi amsa cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sai annabi sa sallan ya lissafa nan gaba daya a karkashin yin imani cewa imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar karshe kuma ka yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau duka Allah shi kaddara لماذا يتي وهو في صحيح مسلم من حديث عمر كما حديث ما في صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي مسألة أخرى رسل الله عز وجل منهم من قصص علينا في القرآن ومنهم من لم يقصصهم من ظنين ألا سنة ديوان أقوي وان دي بعد العبار في القرآن أقوي وان دي كل بعضام العبار سنة أما سنزو ومتعلم بأن لا منو سنة سنتيا في سزوى to gaba da a jimlance mutum zai imani da su قال الله عز وجل ألا sarki ya ce. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك lallai mun aiki manzanni gabanin aikanka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alai a cikin su akwai wanda muka baka labarin su ومنهم من لم نقصصهم عليه أطير وإن دا كما فلا باري سباء معناه باباك لا باري سباء لا باري سباء كنوع القرآن وجملة الذين قصتهم علينا في القرآن خمسة وعشرون أجملا كي وان دا لا باري سباء كنوع القرآن سوء شرند بيرنش Za fi جاء في سورة الأنعام ثمانية a cikin أتكن aya سورة al'am ya zo a cikinsa an faɗi sunaye na manzanni guda goma sha takwas a cikinsu. fi ƙaunihi ta'ala wajen faɗin Allah maɗaukacin sarki wanda ya Watirka wa na hujjatuna atainaha ibrahim ala qawlihi wannan shine hujjanmu wanda muka baiwa annabi ibrahim a kan mutanensa annabi ibrahim ya zama ɗaya narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajar wanda muka so inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka goni ne masani sai Allah ya ci gaba da cewa ووهبنا له إسحاق ويعقوب سيمك باش كوتا نتا دجيكا إسحاق ويعقوب دكان سو من زنين النباواني سنظم أكو كلا هدينا دكا وإن من شريد ونوحا هدينا من قبل hakan nan ma gabaninsu النبي نوح وأن wanda shi ma mun ya zama nawa hudu wa min da daga cikin zuriyar annabi nuh akwai dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun alisafa manzani guda shida a nan a da hudu ya zama nawa goma to a cikin zuriyar da annabi da annu akwai annabi dawud da annabi Sulaiman da annabi Ayyub da Yusuf da Musa da kuma Harun Allah ce wa kadhalika najzi al ne. haka muke sakantawa masu kyautata domin annabi nu ya kyautata muka fit daga cikin zuriyarsa wa'annan annabawa وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس da kuma zakariya da annabi yahya da annabi isa da iliyas wayannan guda hudu kenan ya zama goma sha hudu wayannan hudun nan kullum min salihin dukkansu suna daga cikin mutane na kwarai wa isma'il wal yaka wa yunusa wa luta da isma'il da alyasa da kuma yunus da lut guda hudu kenan ya zama na da sha takwas wa kullum babban ala anan dukkan su gaba daya mun fifita su a kan talikai gaba daya والباقون ثورة guda. nawa 25 aka ce an samu 20 da 18 a nan sauran nawa bakwai to sauran su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi adam da kuma annabi hud da shu'aib da salih da zulkifli da kuma idris duk wayannan an abince su ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani amma wayannan su ne wanda aka jero su a cikin aya guda to wayannan su ne annabawa ko manzanni wanda aka ambace su a cikin alkur'ani walwajib abin da ya zama wajibi gare mu huwa al-imanu bi rusul wal anbiya jami'a shine yin imani da manzanni da annabawa ga ɗayansu man kusa wa man lam yuqsas wanda aka ba mu labarinsa da wadda ba a ba mu labarinsa ba wa man kazzaba wahidan minhum faqad kazzaba jami'ahum duk wanda ya karyata ɗaya cikin su ya karyata dukkan manzanni shi yasa waɗanda suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kafirai ne domin sun karyata dukkan manzanni gaba ɗaya قال الله قال الله عز وجل ألا ملوك شنكرتياتي كذبت قوم نوح المرسلين متعلن النبي نوح سنكرية من ذني mutanen النبي نوح wane ne manzonsu annabi nuh ne mun san wani manzo ba da wannan babu amma Allah ya ce sun karyata manzanni domin karyata su da suka wa annabi nu kamar sun karyata dukkan manzanni ne domin kowannen su gaba ɗaya sako su ɗaya ne shi ne a bautawa Allah shi kadai a nisanci abin da ake bautawa ba Allah ba Allah yake kazzabat adulil mursali adawa sun karyata manzanni yayin da manzo su guda ɗaya ne kazzabat qaumu lutin mursali mutanen annabi lut sun karyata manzanni kuma manzon su shine annabi lut kazzaba ashabul aikati mursali mutanen aika sun karyata manzanni kuma annabi shu'aib shi ne manzonsu wanda aka aika musu wala yace faqad kadzabat kullu ummatin rasulaha dukkan al'umma sun karyata manzon da Allah ya aika zuwa gare su, wa adafa ilaiha takdhibal mursalin kuma da Allah zai ce sun karyata manzonsu sai ce sun karyata manzanni li'anna tasbiba wahidin minhum tasbibun li jami'ihim domin karyata ɗaya cikinsu, kamar mutum ya karyata dukkan ne wa man amana bi rasulin wa kaddaba bi ghairihi fa huwa mukaddibun bi dhalika ar-rasul wanda yayi imani da wani manzo ya karyata saura ko wani to shi ya karya ta dukkan manzanni ne da kuma manzon da yake ya yi imani da shi din shi ma ya karya ta shi alladhi yazumu annahu amana bi wanda yake zaton cewa shi ya yi imani da shi shi bai san cewa ya riga ya karya ta shi ba dalilin karya ta wasu manzanni mana yake mas'ala na hudu وأما الفرق بين النبي والرسول tsakanin annabi da kuma manzo. wannan matsala ya gabata a cikin wannan dakin Allah kuma mun tsawaita a magana a kanta sosai mun yi kwanaki muna magananta mana ya ce faƙwar ishtahara annan nabiya huwa man ufiya ilaihi bishara ولم يؤمر بتبليغه يا شهرة وجمع سو ضمبا كالنبي لكم منزو سنة كوا النبي شين وندعا كمسا وحي بشريعة وندعا كما با أمور شيشي يا يئفد ونن منزن سزوا بوليبا والرسول هو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه kuma manzo shine wanda aka aka yi masa wahayin shari'a kuma aka umarce shi ya isar da sakon zuwa ga wani malai sai lakin hada tafrid qad jaa fi ba'd al-adilla ma yadullu ala adam sihhati yace wannan bambanci akwai wasu dalilai wanda suka zo wanda suke nuna rashin ingancinsa yake daga cikin dalilinsa yace Allah madaukakin sarki ya ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali nawa muka aiko daga cikin annabi cikin mutanen farko to abinda malam yake nufi a nan kalman arsalna da aka ambata cewa mun aika arsalnan nan an ɗauka daga rasu rasala irsal so kuma an ka ce nawa daga cikin wanda muka aiko daga cikin annabawa daga cikin annabi cikin mutanen farko kenan annabawa da yawa wanda muka aika zuwa ga mutanen farko duk da cewa wannan aya baya nuna cewa annabawan nan su manzanni ne ba Allah ya ce mun aike su domin annabi aikansa ake yi manzo ma aikansa ake yi dukkan suna wa Allah aiki mana ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi Allah ya ce ba mu taba aiki gabanin ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani manzo ko wani annabi illa idza tamanna abdul lokacin da yi fata sai shaidani yayi jifan wata mummunan fata a cikin zuciya a cikin fatarsa so da Allah ya ce mun aiki manzo ko annabi kuma wannan aya arwayo shi ma ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin manzo da annabi da babu bambanci ba za a raba ba Allah yake ba mu taba aika gabaninka wani manzo ko annabi wa qala azza wa jal kuma Allah madaukakin sarki yake inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قال لها من وكشين سلسي كيمومك سوك دع الثورة أتكين الثورة أخي شريعة دع أسكي وأن شريعة دع أسكي وأن دعك الثورة يحكم بها النبيون annabawa suna hukunci da shi الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون wayanda suka mika wuya suka musulunta, daga cikin mutanensu suna yin hukunci da shi a kansu ga wayanda suka ce su abin nan yahudawa ne da kuma arrabbaniyun da mutanen kwarai wal ahbaru da su mafastoci bima tuhidu min kitabillah da abin da suka kiyaye daga cikin littafin Allah wa kanu alaihi shuhada su ma masu shaida ne to abin da ya yi amfani da shi a nan shine Allah ya ce a cikin attaura akwai shiriya da kuma aske. wanda annabawa suna hukunci da shi a kan wayanda suka yi imani to idan annabawa ba sa isar da saƙon Allah ba yadda za su yi hukunci da littafin Allah wa mutane yake fa'adin aya ta dullu ala annan anbiya bani isra'il min ba'di musa yahkumuna bit-taura wa yad'una ilayha yake wannan aya ya nuna cewa annabawan banu isra'il suna a bayan annabi musa suna yin hukunci da attaura kuma suna yin kira zuwa gare shi wa hada fa yumkin an yi qalu fil farq bainar rasul nabi to akan wannan dalilai yana yiwuwa mutum bambanci tsakanin manzo da annabi annan rasula man uhiya ilaihi bi shar'i wa unzila alaihim kitab cewa manzo shine wanda aka masa wahayi da shari'a kuma aka saukar masa da littafi والنبي كما النبي هو الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقه shine wanda aka masa wa'ayi ya isar da saƙon da manzanci wanda ya riga shi ko da littafin wanda ya riga shi kamar yadda annabawan wannan suke kira zuwa ga taura bayan annabi musa su annabawa ne amma ba ba su littafi ba suna amfani da littafin annabi musa ne don kira mutane zuwa ga addini wa da huwa al-muttafaq ma al-adilla yace wannan shine shi dace da dalilai lakin sai dai يبقى عليه إشكال أن ينزل أقل مشكلة مشكلة هو أن من المرسلين من وصف بأنه نبي رسول سوى دكتين من ذنين أقول وندع سفا تاسو بأن نفسي لكم من ذنسي أعدي كما قال الله تعالى كما يدعى الله مره في جلسة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا كي منزو كإسد أبن دعك كرمك سوكرمك دغوجا أبنجدك وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ya kai ya kai annabi me yasa kake haramtawa abin kanka abin da Allah ya halalta maka kana neman yardan matarka to abin da malami ya yi amfani da shi shine an kira shi ayyuwar rasul sannan kuma an kira shi ya ayyuwar nabi kenan shi annabi ne shi manzo ne wa fi musa kuma game da annabi musa Allah madaukakin sarki ya ce واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلقا وكان رسولا نبيا كأنبتت في اللتاكم النبي موسى لن للنشي النبي موسى إن يا كسن شيء من إخلاك لدى الله وما يا كسن شيء من زون النبي الله يفادي مدى النبي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ثم قال لك كأنبت تكل التاف إسماعيل للي يا كسن من جسير الكوارين إذا يي الكوارين نتكاسا وكان رسولا نبيا كما يا كي منزول النبي to wayannan an siffanta su da manzanci da kuma annabci ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أولا ولم يؤمر بالتبليغ كما النبي صلى الله عليه وسلم فرق وحي عند أكثر مسبا أمشيشي يسد ساقم ثم أمر بعد ذلك بالتبليغ سنن دبايا أكذو أكا أمشيشي da cewa ya isar da saƙo inda aka ce mishi ya ayyuwal muddassir qur fa a nan da umarnin isar da saƙo ya fara Allah ya ce ya kai mai lulluba ga shi ka yi gargaɗi ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أصول الثلاثة شيخ الإسلام muhammad ibn abdulwahab ya faɗi a cikin littafin da muka sama karanta su wannan al'usulu salata yake yu'maru a nubbi'a bi iqra wa ursila bi al-mudassir an san ya shi an ba shi an dabci da ayan da aka ce mishi iqra bi rabbika alladhi khalaqa وأرسل بالمدثر كما أنباش من an بآية بيك يا أيها المدثر قم yake وعلى هذا فيقال وأكون الدليلين زي يوم الشيك النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما أو أمر بأن يبلغ شريعة سابقه cewa annabi shi ne wanda aka masa wahayi kuma ba umarce shi ya isar da sakon a wani lokaci nan kuma aka umarce shi ya isar da sako da shari'ar wanda ya riga shi wannan shi ne annabi amma wanda aka masa wahayi aka umarce shi da shari'ar wanda aka ba shi sabo shi ne ar-rasul والله أعلم maganganu masu yawa amma wanda muka yi a baya to ina ganin ko shakka babu ثم ختم الرسالة والنذار والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم ما لا na goma كتم hudu cikin maganar ibn abizai ya faɗi a cikin ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم sa'annan Allah ya cike manzanci da kuma gargaɗi da annabci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faj'alahu akhirul mursalin sai ya sanya shi ya kasance karshen manzanni bashiran wa nadira mai bishara mai gargaɗi wa da'iyar ilallahi bi iznihi da kuma mai kira zuwa ga Allah da izininsa wa firajan munira kuma ya kasance fitila mai askawa wa anzala alaihi kitabahu al-tahkim kuma ya saukar masa da littafinsa wanda yake cike da hikma wa shara'a bihi dinahu al-qawi ya ya yada da shi addininsa tsayayye وهدى به صراط المستقيم ثم يا شرير zuwa زوى دعيا مديديتيا akan wannan za mu tsaya in Allah ya kai mu da rai a sati mai zuwa za mu yi ta wanda muka yi yayi daidai Allah ya ba mu wanda muka yi kuskure Allah ya mu ta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh